الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المسلك رحمه الله وأما الاجتهاد المطلق الذي هو قول أهل وحدة الوجود الذين يزعمون أن وجود المخلوق هو عين وجود الخالق فهذا تعظيم للخالق وتقول الله وهو جامع لكل شيء وكما أن الاجتهاد نوعان كذلك الخلود نوعان قوم يقولون بالحلول المكيد في بعض الأشخاص وقوم يقولون بالحلول بحلوله في كل شيء وهم الجميع الذين يقولون إن بعث الله في كل مكان وقد يقع لبعض المسلمين من أهل السماء في المحبة أن يغيب بمحبوبه إلى نفسه وحبه ويغيب بمذكوره أن ذكره والمعروف أن معرفته ولموجوده أن حتى لا يسأل إلا محبوبه ومذكورا فيظن في زوال تمييزه ونفس عقله وذكره أنه هو محبوب كما قيل إن محبوبا وكعب اليد فألقى المحب نفسه قلبا فقال أنا وقعت فأنت ما الذي أوقعك فقال جئت بك عني فظننت أنك عني فلا ريب أن هذا قدم وبلاء لكن إن كان هذا لقوة المحبة والذكر من كي أن يحصل الوجه محدود زاد به اكل كان معذورا في زوال أكله ولا يكون مؤاخذا بما يصدر منه من الكلام في هذه الحال التي زاد فيها أكله بغير سوء محظور كما قيل في وكلاء المجاهيل إنهم قوم آتاهم الله عقولا وأموالا فسلب عقولهم وأبكى أحوالهم وأثبت ما فرض بما سلف وأما إذا كان السبب الذي فيه جلال الأمر مهجورا لم يكن السكران معذورا وإن كان لا يمكن بكفره في أسك الكولين كما لا يقع صلاته في أسك الكولين وإن كان اتباعه في الحب مشهورا وقد بسطنا الكلام في هذا وفي من يسلم له حاله ومن لا يسلم في سائر ذلك وبكل حال فالبلاء الذي يفضي بصاحبه الى مثل هذا حال نادر وان كان صاحبه غير مسلم ولهذا لم يجد مثل هذا على الصحابه الذين هم افضل هذه الامه ولا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الرسل وإن كان لهؤلاء الكتاب موسى نور تعلق وإنما حدث زوال الأكل عند الوالدة الميلادية على بعض التابعين ومن بعدهم وإن كانت المحبة التامة مستلزمة لموافقة المحبوب في محبوبه نعم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 bayan suka yi kuwa barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci na mojibbo a nan kofar kaura a garin katsina a wannan yammaci na ranar talata sha shida ga watan zulkaida hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin wanda kuma shi ya zo daidai da uku ga watan sha ɗaya haka ne eh? ايه uku ga watan sha ɗaya miladiya ta dubu biyu da tara a wannan majalisi mai albarka inda muke karatu a cikin littafi mai suna a tafasul iraqiyya fil a'mal qalbiyya wallafar hamshakin malamin nan abul abbas taqiyuddin أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي والدعيلة تريد لهم محمد صلى الله عليه وسلم تنا تشكع كليبا وسنة شرم دفقر وانا القمشي لدارة ثم نعرف ان دفقر حكمي دارة ثم نعرف ان دفقر كما أجير وانا وانا مجلس وانا مجلس الى البركة وانا شيني نتسهين لبيو مالا yana mana magana akan mahabbatullah da kuma yadda mahabbatullah bawa idan ya so Allah shi ma Allah zai so shi aljaza'u min jinsil amal irin aikin da kai irin sakamakon da zaka samu aljaza'u al-ihsan illa al-ihsan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya wato mana hadisi wanda muka karanta satin da ya wuce daga rabbil izzah inda yake cewa ma ta karraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya liman tarattuhu alayhi wala yazalu ar-rajulu ولا يزال الرجل يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ذاك إذا باوى يرد كسنتر أبنجي لأيك الداعة أبنجي زي سنيا في جمة malam ya kawo mana wannan hadisi ya kuma yi mana fida a kansa ya yi mana bayanin ta ba kamar yadda wasu suka ɗauki wannan hadisi na man adali waliyan faqad azatuhu bil haqq suka ɗauke shi a matsayin hujja da take nuna cewa wani mahaluki na iya zama Allah ko kuma ubangiji na iya haɗewa da wani mahaluki ta zama ta zama Allah wanda yake wannan aƙida ce da ta saba wa musulunci aƙida ce ta nasara waɗanda suke ganin annabi isa alaihi salam ya zama allah saboda allah ya sauka jikinsa ko kuma maryam ta zama allah ko kuma duka ukun sun haɗu sun zama allah to wannan aƙida ce ta nasara suke da aƙidar hulul suke da aƙidar Istihad to ya zaɓa wa aƙidar musulmi waɗanda kuma suka riƙi wannan aƙida daga cikin waɗanda ake kiran su musulmi babu shakka sun bi tafarki ne irin na kirista waɗanda suke ganin akwai wani mahaluki da zai iya zama Allah ko ya zan yana da tekokin Allah malam yana mana magana akan wannan al-ittihad wato haɗewa a zama abu ɗaya su biyu ko jiki biyu su haɗe su zama abu ɗaya ka ce ɗaya a tara da ɗaya ɗaya ko ɗaya a tara da biyu kuma ɗaya to wannan aƙida aƙida ce ta irin su hallaci wanda muka yi magana a kanta al-musayyib mansur wanda aka sani da hallaj wanda kuma al-khalifatu al-abbasi ja'far al-muqtadir billah yasa aka kashe shi saboda ridda domin wannan magana da yayi magana ce ta ridda magana ce da ta saba wa dukkan akidoji da musulunci ya zo da su shekara ta 309 bayan malamai sun yi ijma'i da fatawa a kan cewa wannan abin da yake faɗa riddan ba musulunci ba mala yake to abinda nasara suke faɗa ittihad ne muqayyad al ittihad al muqayyad wato su ce wane da wane su suke zama Allah ba su ce kowa yana zama Allah ba sun kayyada abun sun takaita shi akan annabi Isa alaihi salam da mahaifiyarsa Maryam amma duk da sun takaita abun akan waɗannan halittu guda biyu Allah ya kafarta su Allah ce laqad kafara alladhina qalu inna Allah huwa al-masih ibn maryam yace laqad kafara alladhina qalu inna Allah thalithu thalatha kaga duk da cewa ba su fada da abun ba mutum biyu kawai suka kira wato suka ce sun zama Allah amma Allah madaukakin sarki ya yi musu hukunci da kafirci ya hukunta wa maganar da suke faɗa cewa kafirci ce haka nan alghaliyatu min ar-rafida waɗanda suka kai matuƙa wajen wuce gona da iri dangane da na ali har suka yi da awon shi ma Allah ne na ali da sauran sahabbai a wannan lokacin suka hukunta musu ridda kuma aka tsaye musu da hukuncin ridda Kada sun takaita allantar da na ali ne kawai ba su ce sauran mutane sun zama Allah ba amma duk da haka wato sai na ali ya yi musu hukunci da ridda to wannan shi ne al-ittihad al-muqayyad wanda za a takaita shi akan wasu halittu ba da kowa da kowa ba sai ba da cewa amma al-ittihad al-mutlaq alladhi الذي هو قول أهل al الوجود الذين يزعمون أن وجود المخلوق هو عين وجود الخالق فهذا تعطيل للصانع وجحود له وهو جامع likulli shirka yace wa amma al-ittihad al-mutlaq amma ittihad wanda yake sakakke fadadadde wanda zai ce kowa da kowa ma Allah ne wanda shi ne aqidar masu din mazhabar ko aqidar wahdatul wujud aqidar wahdatul wujud ita ce aqidar da take cewa la mawjuda illa Allah ma'ana dukkan wani abin da ka yadda akwai shi to Allah ne in dai akwai shi to a wurin su Allah ne sifar da za ta sa shi ya zama Allah shi ne samuwa alwujud don haka idan suka tafi fassara la ilaha illallah sai su ce la mawjuda illallah maimakon musulmi na fassara la ilaha illallah cewa la ma'abuda bi haqqin illallah to su da baka suke la ma'buda babu abun bautawa da gaskiya sai Allah su da baka su fadaka sai suke la mawjuda illa Allah duk wanda ka ji ya fassara maka la ilaha illallah da wannan fassarar yace babu saban ne sai Allah to ya nufi wata da ni. na cewa dukkan wani saban ne Allah ne sai ce kai akwai ka ko babu kai in ka ce eh, akwai da mara gani gane ga jikina ina ba magana da kai ce to kai ma Allah ne to kaga su waɗannan sun wuce ma kiristoci sun wuce yahudawa su a gurin su ma kowa ma Allah ne to idan har Allah madaukakin sarki ya ce da dakkan faran da zai qalu inna Allah huwa al-masih ibn maryam duk martabar da Annabi Isa alaihi salam yake da yake da ita duk martabar da mahaifiyarsa take da ita ba ta hana Allah madaukakin sarki ya hukunta ma waɗanda suka ce alloli ne da kafirci ba to ina ga wanda zai ce kowa da kowa ma Allah ne kaga babu shakka kafircin sa ya tsara ya zarce na wancan nesa ba kusa ba yace su ne waɗanda suke da aqidar wahadatul wujud wanda aqida ce asalin ta daga falasifa na girkawa da na indiyawa a nan aka kwaso aƙidar har aka tuso ta cikin mutunci har aka samu wasu waɗanda suke jingira kansu zuwa ga ibada zuwa ga zuhudu zuwa ga kan Allah suka yi tabannin wannan aƙidar suka yi ƙoƙari su sa mata rigar musulunci kamar da ibn arabi alhatimi a cikin littafin sa usul hikam da littafin sa al-futuhatul makkiyah wanda shi ne karshen da suka fada ya rubuta inda a ciki ya faɗi matakai matakai na mukami da bawa zai rika takawa saboda yawan ibadarsa har ya kai matakin da ibada da za ta tare daga kansa ya zama na shi ba sai ya yi sallah ba ba sai ya yi azumi ba ba sai ya yi zakka ba ba sai ya yi komai na ibada ba sannan ya kai matakin da shi ma Allah ne in ka ɗauko al-futuhatul makkiya za ka ga waɗannan al-maqamat ta yadda zai zama babu kuma kowa sai Allah babu kowa babu komai sai Allah saboda haka kowa da komai da zai gani Allah ne a wannan lokacin a gurinsa da daidai da kuskure da ne, da addinin musulunci da na kirista da na yahudawa da maguzawa masu bautar ruwa masu bautar wuta masu bautar itace masu bautar kakannin ko mene da mutum yake bautawa a gurin mai wannan aƙidar dan yake yi kuma Allah yake bauta saboda haka su a gurin su babu bambanci tsakanin addinai shi yasa za ka ga hallaj yana cewa akala al-khala'iqu fil ilahi aqaidan wa ana a'taqadtu jami'a ma a'taqaduhu wato halittu suna da aqidoji daban-daban dangane da Allah yace to ni aqidojin da suka Kudin din nan daban-daban duka a kidoji na ne ma'ana shi ya haɗa duka idan kai ka ɗau musulunci wani ya ɗau kiristanci wani ya ɗau guziya wani ya ɗau kaza wani ya ɗau kaza shi ya ɗau duka saboda shi a gurin da duk Allah suka bautawa saboda komai da kowa Allah ne da haka wanda yake sassaka gunki ya bautawa Allah ya bauta mana wanda zai sassaka wanda zai riƙe wata itaciya ya bautawa ko dodanni ko aljannu Allah yake bautawa wanda zai bauta annabi isa Allah yake bauta wanda zai bauta maryam Allah yake bauta da ka shi komai aka bauta wa Allah ake bauta da ka shi sun kaga shi a gurinsa babu wani addinin da za a ce wannan shine na gaskiya wanda ko ba na gaskiya ba na kaga a gurinsa da abin da annabawa suka yi kuskure suka yi domin sun zo suna kokarin su hana mutanen su su bar bautawa gumaka su bauta wa Allah shi kaɗai suka ce annabi nuhu alaihi salam shi yasa ya kasa cin nasara domin ya zo ya nemi sai sun bautawa sai sun bar bautawa ya gusa wa ya uka wa nasara wanda kuma su sun kai ga fahimtar cewa waɗannan fa'alloli ne kuma Allah ne ya yi jalli cikin waɗannan halittu yaya annabi Nuhu zai zo kai karan farko da zai ci kawai kular alloli da suke bauta bayan kuma Allah ne ya ta jabi cikin su ta ya zauna ya yi ta yin wa'azi bai yi nasara ba saboda bai kama ta farkin da yake daidai ba to kaga a gurin su hatta annabi sallallahu alaihi wasallama da awar da ya zo da ita kuskure inda ake ka abauta wa lata da uzza da manata duk waɗannan ba alloli ba ne kuma ka ne na banza waɗanda ba ta amfanarwa ba ta cutarwa ba za tsina da komai kaga a gurin masu aqidar su wujud waɗannan wannan kuskure ne suka ce hatta annabi Musa lokacin da ya tafi ganawa da ubangijinsa banu Isra'ila suka riki dan maraƙi suna bauta masa da ya dawo a gurinsu a gurin masu su wujud suna ga annabi Musa ba ya ga laifin banu isra'ila bane dan sun bauta wa dan maraki a'a saboda sun takabai sun takaita bautar akan dan maraki da a ce sun yarda kowa da komai Allah ne to da annabi rubuta ba zai damu ba amma sai suka takaita abin akan dan maraki kawai to idan sauran allolin kuma to kaga wannan aqida gaba ɗaya addinai gaba ɗaya take rushewa da'awar annabawa gaba ɗaya take rushewa littattafai da Allah ya saukar gaba ɗaya take rubutawa gaba ɗaya kuma ibahiyya take kunshe da ita abinda ake cewa al-ibahiyya shine ba ka ganin akwai wani abu haramun a rayuwa ko mai ka ga dama kawai yi domin wanda zai ce kowa Allah ne komai Allah ne to zai bi wani umarnin wani ba zai rubu umarnin kowa ba to umarnin wa zai bi da shi ma Allah ne Allah ya shi Allah ya bi umarnin wato saboda haka a gurin su akwai ibahiyya za su iya za su iya yin komai za su iya halatta maka komai to ita shine abinda ibnu tabi'a ya ce wannan shine al-istihadul mutlaq wannan sharru min qawlin yahudi wan nasara الذين يزعمون أن وجود المخلوق هو عين وجود الخالق waɗanda suke riya cewa samuwa ta mahaluki ita ce dai samuwa ta mahalicci to da malik da maluki da maliki duk abu da ne samuwar duk ɗaya ce maliki fa haza ta'tilun lisani kaga nan akwai rushe samuwar wani wanda ya yi halitta tunda idan an ce kai maluki Allah ne to shi kenan ina ina maluki ne yake babu shi babu wani wanda aka halitta kenan tunda kai Allah ne Allah shi ya halitta har kenan babu wani wanda yake mahalicci kowa ya zama Allah wa zuhudun lahu wannan aƙida tana tattare da mutu da da jayayya akan akan samuwar mahalicci wa huwa jali'un li kulli shirkin wannan aqida tana kunshe da dukkan wani nau'i da shirka duk wata irin shirka tana karkashin wannan aqida shi yasa shi ma yace dukkan wata aqida a duniya aqidar ta ce wa kama anna al-ittihad naw'ani malaka to yadda al-ittihad wato ka ji cewa zafi guda biyu ko jikuna guda biyu za su haɗe su zama jiki ɗaya su zama zafi ɗaya ko ka ga dukkan zatuttuka zafi ɗaya ne wannan nau'i ne guda biyu akwai al-ittihad al-muqayyad akwai al-ittihad al-mutlaq al-ittihad muqayyad wanda yake shine aqidar waɗanda suke takaita allantar da wasu mutane al-ittihad al-mutlaq kuma aqidar waɗanda suke gane allantar da kowa da kowa to yadda wannan al-ittihad yake nau'i guda biyu yake fata zalikal hululu naw'ani to akidar hululu ita ma iri biyu akidar hululu wadanda za su yadda cewa wannan mahaluki ne amma ubangiji na iya sauka jikinsa in yadda ya sauka jikinsa sai ya narke jikinsa sai ya ci ba ya tashi ya zama Allah bambancin su da al-ittihad da akidar wa'adatul wujud akidar wa'adatul wujud asali ma wannan Allah ne wato duk abin da mazahir ne na tajallin ubangiji duk wani abin da za ka gani a gurin masu wa'adatul wujud mazahir ne na tajalli na ubangiji ubangiji ne tajalli a cikin wannan kamar saboda haka wannan din Allah ne sabanin aqidar qulub aqidar qulub sun yadda cewa kai sun yadda cewa kai mahaluki ne amma mutum na iya kaiwa wata martaba kuma da ubangijin zai sauka ta haɗe to kaga shi wannan da suka samu hululi a yayin ubangiji ya hululi a cikin shi ne ya zama Allah to shi ne da yake to haka ne shi ma hululi iri biyu ne qaumun yaquluna bil hulul al muqayyad fi ba'd al ashkhas akwai wadanda suna ganin hululin yana faruwa ne ga wasu mutane ba kowa da kowa ba wa qaumun yaquluna hu bi hululihi fi kulli shay'in akwai kuma wanda suna ganin hudu hulolin ubangiji cikin komai komai akwai Allah a jikinsa yace to wahumul jahiliya wadannan su ne jamawa mabiya jaham ibn safwan wani wanda muka sha magana a kansu cewa shi ne asalin aƙidar kore sifofin Allah asalin inda aƙidar kore sifofin Allah ta samo asali daga shi wannan mutum jaham ibn safwan jaham ibn safwan ya samu aƙidar daga al-ja'd ibn dirham هل جاءت ابن درهم شو كما ياسا ليس ليس ليس لبيد العاصر ابن العاصر وانا بيهوني ديوة النبي صلى الله عليه وسلم سيبري شين ديوة إذا شو كما يقول هل جاءت ابن درهم هل جاءت ابن درهم ولا تريكي لبكرة وانا كتير خالف ابن عبد الله القصري شين ياسا كشي تسبو لي كشي تسبو لي لله to shi ja'a ibn safwan shi kuma a wurin al-ja'a ibn dirham ya ya zauna kwana arba'in baya sallah yana tunanin wai akwai Allah din ko babu shi daga ƙarshe wai ya gano akwai Allah amma mujarradun an kulle sifat duk wata sifa da take take iya sifanta Allah da ita shi ya gano cewa wannan ba sifar Allah bace haka ba a sifanta Allah da al ko as-sami'u ko al-basiru ko al-qadiru waɗannan duk sifofi da suka zo a al alqur'ani shi a suna sunaye ne ba sifofi ba an tsar suna ne kamar yadda za ka ce wani sunan shi tukur wani sunan shi bello kaga bello din nan ba wata sifa ba ce da za ka ga ka ga wannan shi kai wannan sifar ta ya dace da ba bello wannan ya dace sifa wannan suna ne a gwara za ka za ka ga bello dogo ka ga bello gajere ka ga mai kiba ka ga fari ka ga baki ka ga kuma kowanne aka ce maka sunan ne sunan sa ne ba za ka damu ba ai ce to dan me za a sa maka bello bayan yayi tsawo haka da yawa ويا يتجلى اليوم فهذا الأسماء لا تعلم to suka ce haka waɗannan sunayen su waɗannan sunayen a wurin su sunaye ne kawai don haka alhakimu daidai yake da al'alimu sauran musulmanci alhakimu wanda yake mai hikima mai sanya abubuwa a gurin su tare da suna sani ba shi da ma'anar alhakim alkadir kuma mai iko kaga kowace sifa ce da take nuna wata ma'ana mai zaman kanta تركيا أولئك دع الحكيم دع العليم دع السمين دع المسيم كيف أبدأني ما هو لنبالك كما رأيك كيف دع السون السون البلد أكتورا يا أكام المسلم دي أكي غالي كوكي كوكي أنا بدع أن أبدأني في تبالي غلل فتو حتى هو المسيونة يكي هو رأيك ما أشيوا بسمع كوم كبير ببصر كوم قليل بكلها باع قد الحاجة سوء أبنى فجأتي صغير بلا فجر بطير بلا بطر صغير بلا مدرة عليم بلا علم ولكن يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانهم يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانهم يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانهم يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانهم يجب ان يكون هناك اشياء اخرى na aƙidar jahiliyanci a sha'ira da suka mutu na suka kashi wani ɓangare suka tabbatar da wasu guri wasu guri wasu da koyi ahlus sunna su ne suka tsaya akan tafarkin alƙur'ani da sunna suka tabbatar da dukkan wata fita da zuwa alƙur'ani da sunna ba tare da sun mata tsari da sun mata tasbi to su jahabawa su ne kuma suke da alƙur'anin mutlak wato su ce ko ko ina su ne za ka ji annabi da kuma inda za ka ba shi kullu makan ألا يأخذنا مشابه كثيرا الإذن ألا يأخذنا بعد بس حتى أشعرية أشعرية جيدة لا تظلم في ذاتي ليس أشعرية جيدة لا تظلم في ذاتي جيدة كتوى أبي أبا سو حتى أشعرية الإذن في ستح بيئة جامعة قراء إذا كده تكت متوائف لما تنجيسك تربيتها to ya aka yi kuma wannan aƙidar ta saɗaɗo har ta shigo cikin waɗanda ba su suke jingina kansu da su a shari'a Allah zo ana rigima da suke ai Allah yana ko'ina da zatinsa saboda waɗanda suke a mutakallimatu sufiya sun ɗauki aƙida a mutakallimatu sufiya abin da asufiya kai na abin da asufiya sun ɗauko wani ɓangare na aƙidar jami'a kamar yadda mutakallima su kuma al-mutakallima suka ɗauko wani ɓangare na aƙidar jami'a su ma to wajen cewa Allah yana ko ina sufiya waɗanda suke sun tafirantu da jami'a su suka ɗauko wannan dan su suke da kauli na huluri amma a sha'ira al-mutakallimu al-asha'ira sun za ka ga cewa suna cewa Allah ba a yi masa guri baya ko ina haka su suke cewa na haka za su ce baya tsaka baya sama baya ciki baya waje baya kudu baya arewa baya haɗe baya rabe wato haka za su yi cewa baya kaza baya kaza baya kaza wanda ya saba magana wanda zai ce yana ko ina kaga da zai ce yana ko ina zai ce yana nan yana can yana can yana can yana can kuma zai da lasanta to inda ce duk abin da ce ina kalmar ina tana nufin kowane mahalli kowane bigire kaga anan ka ɗauka ubangiji ya yi cikin makhlukat ɗinsa gaba ɗaya dan babu inda ba guri ba babu inda ba ina ba inda kake zaune dan nan guri ne inda wace yake zaune guri ne inda aka gina kantin ta guri ne gidan giyan san guri ne bolan can guri ne masallin nan guri ne ko ina ta kafi duk abin da za ka ce wanda ina da guri ne in ka ce ubangiji fi kulle makan kamar ka ce ya yi hululi a cikin dukkan waɗannan guraren a nan ba ka tsarkake zatin ubangiji ba ba ka tsarkake shi ba shi kuma shi ya tsarkake zatinsa ya ɗaukaka ta kuma sabda isma rabbikal a'la saboda yana da ulul sifa yana da kuma ulul zat ɗaukaka ce da shi ta sifa da haka babu kasance a daukaka ubangiji a sifar ubangiji tana ɗaukaka ce da shi ta zati nan ma babu kasance a ɗaukakarsa ta zati da haka sai tsarkake kansa sai ya da kansa kuma da al'ulubul mutlaq to yayin da zaka ce fi kulli makan anan ka ka ajiye wannan batu na shi guri guda shi yasa ahlus sunna tun daga zamanin sahabbai har zuwa cikin kanje na hudu ba su taɓa rungumar wata aƙida ba shi yasa aka ɗauko lissafin abu a littattafan abu da amurka da ابن عبد البر وابي زيد ان ابي زيد وكان وأبي da aka ga cewa suna tabbatar da hululullah suna tabbatar da ilimin Allah kuma a ko'ina في عرشه استوى وهو على عرشه استوى وفي كل مكان بعلمه على العرش استوى وعلى الملك استوى وفي كل مكان بعلمه يا من جئت على العرش يا من لكي كومي كومي إلى بعلمه ولا إذا تأكيد الآن من يأتي كل رسالة سنو لأزام من تباب ولا أزام ابن أبي زيد الخير ولي أكرني له كفى شك المجلد العربي بسطن أكيد الأشعر ينشيبا وما أكيد الأشعر ينشيبا مسلم ذاك كلا ابن تومات شيء يكاوي سألمجلد العربي لو كنت نقول لك دولة يوسف ابن تاشفين يكي دولة دولة دولة المرابطين دولة المرابطين دولة, دولة, دولة, دولة, دولة, دولة, دولة, دولة, دولة أهل السنة خمسة يقول لك ya karya da ya kafa wata daula wai sunanta daulatul wahidi to wannan ibn Tumar ya zauna tare da Gazali al-Gazali yana mashrik da haka Allah ya kwashi bangare na akidar ash'ariyanci da haka da ya shigo al-Maghrib al-Arabi wanda duk bayan wucewar so so Ibn Abdul Bar sai Ibn Abdul Bar sai Abu Walid al-Bani duka su san wannan manyan malaman maliki malikiya ne wanda ya san malikanci ya san wannan suna da cikin mamu shafai shi gaji dai wanda ana maganar malikanci da sako su ba to kamar kayan yi a kan shi galibi yan ku ci kula wa malikiya duk da san su ba amma suna nan da tafar su wada gayyar su ta ga zuwa ta babu waɗanda suka yi shan zuwa ta kamar yadda abu da rikin baji da ita a zubar suka yi duk rigimar ibn hazm sai da ya tallaba cewa littafi da abin da littafi zai rigima kun ka saba littafin inda abin da at ka ga yadda ya tsako da a akan tabbatar da in Allah Ke kuma baki wannan da maliki ya eh, da maliki ne dan sune malika wannan asali suna kan da tun maliku din dan shi malikun haka yake cewa shi musu da kawo maganganun malik ibn abdullah kuma ya samu littattafai na abu amr da salamanki wanda shi ma hamshakin da maliki ne wanda a ciki ya rika ɗauko maganganun su abin nan to lokacin da ibn tomar ya zo ya kawo juyin juya hali da juyin juya akida a magrib arabi to a lokacin da ya yi ta ƙoƙarin yada wannan akida ta ashariyanci da karfi don kana da ta'alim din da yake yake yake koyarwa dan ya sa duk littafin su kana uwa yake a gona su a lokacin a rika ko da littafin malamai duk da aka samu da wani littafi yana karantarwa ba wanda shi yake karantar ba to ya ya shiga wuta. in ka kawo wasu wasu wata koyarwa mai zafi da babu hankali a ciki a ce wanda ya rasa raka'a a sallar jami'i a masa gulal saboda ka kome kake yi dole sai ka rasu duk abin nan waɗanda ta ka biyar suka rika sallah ba alwala to da ka fara alwala ka gani bai lafi bai yanku sai ka fita a guji ka ga wata bida ta da wata wata ta bida a kuma to ibnu tawar shi ya asfata ila al-ash'ari wanda sai ka ka tuto al-maghrib al-arabi lokacin da su kuma suka fara shigo da addini cikin kasashen mu tun da ita ce kuma sai abin da suka shiga cikin shigo da ita Na haka sai ka ga littafan su ba bigai da sai a wani sai ba a kuka su abin walidin tashi waɗannan manya manya su kai da cewa aƙida ce gobe salima aƙida ce lafiyayya babu mulku da ayoyin Allah da sifofinsa babu tarihi a lokacin ana cikin wasu aƙida ta ta ahlus sunna daular murabitin sun tabbatar da wannan to lokacin da tsofanci shi kuma ya ɗanɗana wani abu daga cikin kwaso wani abu daga cikin jami'anci a nan ne a aƙidar kuma Allah na ko ila ta shigo saboda ka so a shagara a littattafan su ko hanyar suke za a tabbatar wa da Allah hanyar, ba a tabbatar masa da jiha ba a tabbatar masa da wuri to sai ka ga cewa malami a yanzu yana kawo shi shi ba ash'ari da har yau kan rubuta wannan bayan littafi in yayi tarihi ash'al ash'ari asilatan amma kuma sai da gashi ana ta'ar samu da shi ta ta ta ta ta da shi a kan in ya ce Allah ya kuɗi sai karanta a wani littafin ash'ari ce ya karanta babu to shi ne na ibn tuba yake cewa wanda suke faɗar kudure fi kulli shay'in wa hum jahiliya kada su ash'ariya الذين يقولون إن ذات الله في كل مكان كل الإسلام ذات الله ولا لا تقولي ولكن لم يقولوا لك بالحلول المؤمنة فالرسول ده عندك قالوا الله في البعض شكور انت الله في الفرقات كم سبع فقال ما سوف نبقى القلوب المتلبة في بعض الأشخاص يقول هذا دواء ده مش مبين لهم بنودي أشكين فتعال الله وعلا يقول الظالمون وعلوه السبيل ما ليس وقد قول بعض المستنبين من أهل الفنادق في المحبة أن يغيب بمحبوبه عن نفسه وحبه ويغيب بمذكوره الفكري وبمعروفه عن معرفته وبموجوده عن وجوده حتى لا يشهد إلا محبوبه ومذكوره فيظن فيظن في زوال تمييزه ونقص عقله وشكره أنه هو محبوب أقول أبدا يشهر أبو سوف يصنع كرشي الفنان ko su ce mata alistilam da alistilam da alfana da alfani a wurin su alistilam shi ne mutum ya zan baya ganin kowa baya baya halartu kowa akwai baya halartu kowa sai da ne wanda yake so saboda tsananin su da ka ko da ya gani sai ya karkawar masoyinsa ne ya gani وده شيء الاختلاف هو الفناء انت تبقى يا جيراني كفر فنائي يا شيء فنائي اكل اكل الفناء اقوي الفناء عن عبادة السوى اقوي الفناء عن شهود السوى اقوي الفناء عن وجود السوى waɗanda dukkaninsu ta fuskar istilahi ka ce da su fana'i amma hukuncin su daban-daban alfana'u an ibadatu siwa ya zan baka yadda ka bauta wa kowa ba sai Allah wannan shine fana'i da an dawa na salihan bayi na masoya Allah wanda ba za su bauta wa kowa ba sai Allah في قناء عن عبادة غير الله في الدل هو تالا ولي ولا بلاد تبسطوا على بلاد إيه قلن سيسنتر وفور مقطع ولا شيء الفناء عن عبادة السوى كما ولا شيء إخلاص سونا سلام سلمتي سونا سلام في جهة الإخلاص Inka kira shi alfana, mun ce da الفناء عن عبادة kake sai mu ce to wannan ma'anar tana da kyau amma sunan da musulunci ya bayi al-ikhlas al-ikhlas ba shine ka tace bauta ba ka bar ga Allah shi kadai an kina ikhlas ko to wannan shine ma'anar da yake ita ce al-sana'u an ibadati siwa kuma ce wannan ai ga addinin annabawa ne su suka fi kowa ikhlas sahabba annabi duk ko kullu ne saboda haka dukkanin su bi hada da yake da suna da fana'i amma sunan shi mu a wurin mu a yadda alqur'ani da sunna suka nuna yaran alqur'ani da sunna an kira shi al-ikhlas kaga wani abu ne mai kyau kuma na komi ma wanda ya kamata a ce dukkan wani muguri ya kai gare shi al-sana an shuhudi siwa al-sana an shuhudi siwa ya zamana a komai ba za ka halarta wani ba Allah ba البناء عن عبادة الله عن عبادة سوى الله وأن آه، كتن شيء ما مكتي جمة كتن ما كجراش إحسان وكتن ما كجراش إنسان أن تعبد الله كأنك تراه وإن لم تكن تراه فإنه يراه البناء عن شهود السوى يبقى بين ذاك من تاد الله كل من ذاك فإذا ما كان على لا الله Wani abu ne mai kyau ya zama da ɓata halarta wani son zuciya ko wani abin duniya ko cima wani mutunci ko daɗaɗa wani a Allah kake halartowa cikin wannan al'amari shi ne kayi fala'i an shigo da siwa ba ka halarta kowa kaga wanda ba abu ne mai kyau Mazaki na uku alfana'u an wujudi siwa kayi fana'i ba ka ga akwai sababbi ba Allah ba to kaga an san daga cikin mai kuma cikin wahalatul wujud abinda muka yi magana ta da farko babu wani sabon gaike Allah to waɗannan dukkaninsu suna kiran su kalayi akwai wanda zai shiga bauta wani aiki na ibada karatu qur'ani ko sikiri ko ya ana karanta qur'ani saboda tsananin kan da yake wa Allah ya ji ya shiga wani hali ya fita daga hayyacinsa duk da cewa wannan halin ba wani hali ba ne da za a ke yabansa ko ake fatansa na kasa ce a karanta alkur'ani wani ya suma wani ya tafi saboda wani tsoro saboda ya ji alwaridatul ilahiyya saboda ya yi ne mai kaba wannan yanayin yanayi ne na kasa to idan da za a ce mutum saboda ya shagala da ibada kullum Allah yake ambato kullum cikin haka ibada yake cikin karatu Qur'ani yake cikin zikiri tasbihi hailala baya cin abinci mai kyau baya yadda ya shafi da jama'a galibi wanda za ka samu haka to kuma za ka same shi da wani nau'i na jahilci kuma har ila yau to da baya shiga jama'a kaga wani ilimi to haka zai zauna a rayuwarsa yana ta yi yau da gobe yau da gobe aka sa shi ya zama wani kamar wani zautacci kamar wanda ya zari har ta kai ma ya rasa tamyizi baya bambance saniya tsakanin saniya da jaki da saniya jaki jaki saniya sau kaga ya rasa tamyizi kuma kana iya kaiwa wani yanayi ma ka ji shi yana wasu maganganu wanda da kaji kaji magana taɓaɓɓe an samu wannan a baya lokacin da wannan aƙida ta sufanci ta fara shigowa kafin su da arabi su canza akalinta ta koma batun falsafa aka ce wa mutane a tsantsanta zuhudu da gudun duniya da kan Allah ka wasu suka fara fita jeji suka ce wa jama'a banda talloli da zikiri da hailala da karatu ta kawai wannan ta dama ilimin ma suka bar shi suka watsar da shi an samu waɗanda har sun shiga wani hali na zautuwa ga su dai da ka gar ka ga alamar masu tsoron Allah ba za ka turbe su da cewa zindigai ba irin su Allah ko irin su Ibn Arabi ba Allah a cikin tarihin sa har sihiri ne ko ya dan ya dabbar ba za ka ce wasu haka suke ba su a ganin su wannan hanyar da suka bi za ka kusantar da su ga Allah da haka suka matsa wa kansu a rayuwa kaga mutum wato bai zai ci kwayar gurasa ɗaya a kullum ba ita kadai ba zai ƙara kuma wani abu ba Ka kaga yau da gobe dole zai shiga kuma wani hali har ma ka ga ya fara ba. to an samu irin waɗannan wanda yanayin da suke ciki ana kiran shi suna kiran shi al'ahwal wani lokacin sai ma'arifa ce sanin Allah ne to ibn taymiya ya san akwai irin su a zamanin sama akwai irin su akwai wanda ba su san safsaka irin ta ibn arabi ko ta fasta halal ba Su dai an ce da su su yi ta yi wa Allah zikiri su yi ta bautar Allah su guje wa duniya an ba su abin a hagunce a baibai kuma sun karɓi abin da ikhlasi suna ta yi amma kuma sun shiga cikin wani yanayi na nautuwa saboda jahilci to ibn taymiya ya san akwai su to shi da yake magana a kan irinsu yake cewa wa kad yaqau li ba'd al-mustalimin na ahli al-fala'i fi al-mahabbati an yaghiba bi mahbubihi an nafsihi wa hubbihi wato yana iya faruwa ga wasu masu aƙidar fala'i ya kasance sai wato fala'i cikin san Allah nitsewa da narkewa a cikin san Allah an yaghiba bi mahbubihi an nafsihi wa hubbihi har ya zama baya ganin kansa baya ganin san da yake yi kawai mazoyi yake halartowa baya ganin komai sai masoyin kansa ma ya daina ji saboda zautuwa da shiga wani yanayi saboda yunwa da wahala da kaɗai waya ne ba bi mazkuri ya an zikiri in ma zikirin yake yi yana la ilaha illallah ko subhanallah sai ya zan zikirin ma ba shi yake ji ba baya halarto da zikirin kansa sai dai ya rika halarto da wanda yake ambata da shi ne Allah wa bi ma'rufi amma ma'rifati in ma cikin wani hali yake na sanin Allah baya halarto sanin sai dai wanda ya sani da shi ne Allah wa bi mawjudihi an wujudihi ya daina halarto da wani da shi samuwarsa sai samuwar shi ubangijinsa hatta la ya shada har ya zan baya halarto da komai illa mahbubahu wa mazkurahu sai wannan da yake so kuma yake ambato fa yadhunnu fi zawali tamyizi lokacin da ya kai matakin tamyizinsa hankalinsa ya kushe wa nafsi aqlihi hankalinsa ya tawaya wa sukrihi ya shiga kamar mai maye in maye akwai wanda zai sha giya yi akwai kuma wanda wahala ma za sa ya gudu irin waɗanda za a sa su a ta ba su wurgi wanda ga ya zautu ba ka ga ba abin ba ya sha ba wannan wahalar da ya shiga ciki ta ce har ta sa kwakwalwarsa ta fara ta fara girgidi wasu kuri annahu ba mahbubu har ya rika jin cewa shi shi ne masoyin ba a kira dan haka ya ya ya ya tabu in an ce idan Allah sai ce gani wannan ma hukunci ne duk da ba giya ya sha ya bugu ba amma yana inda aka ba shi ya wuce kashi. to wannan kudiri ake masa ibn tayyib ya ce irin waɗannan ana musu uzuri idan ya haukace ka jera an ce Allah ce gani da am akwai irin zaka ta sani ina nan koyar sun muna kanana haka zai zo haka za ka gan ko cham ya kwaso wasu abubuwa aka ba ta ma'ana ya shi wata shiga ba ta ma'ana yana ta zikiri yana ta zikiri yara da sun gaji Allahu Allahu ga Allah ya rasu ga Allah Allahu ya wuce Allahu na ga Allahu saboda yadda yake a gida to kai da ka gani ba kai an maka bayani ba wallahi ya tabu ya tabu ya tabu da za ka fashi yawan kuɗi ka ba kama kila kamar da ake cewa inna mahbuban waka a filiyan fa'alwal muhibbu yansa khalfahu masoyi da masoyinsa suna tsaye kusa da ruwa kawai sai masoyin wanda ake so din sai kawai ya yanke jiki sai fada ruwa cikin teku kawai shi kuma wanda yake son shi sai ya bi shi a bashi ba sai jima. faƙala sai shi wanda ake so din sai ya ce da wanda ya faɗo din wanda yake son shi din ana wa fatu ni faɗowa ne wato ba a yin kai na na shigo ba zamewa ya na sun tumo na shi na faɗo cikin teku fa an tamar da zai auka aka kai kome ya yi sun kudo ka sai ce giftu fika anni fa zalantu allaka anni saboda tsananin sanda nake maka ni sai na gaba ni sai kai za ka kai da nan sai na gani ne to da ka faɗa ka gani kuma ni kai ne kan da yau da mutane to ka ga wannan ba wani kiyai to irin waɗannan an samu irin su yawa ibn taymiya ce fa la raiba anna hadha khata'un wa ba shakka wannan kuskure ne kuma bata لكن إذا كان هذا لقوة المحبة والذكر من غير أن يحصل عن سبب محظور لا الذي يأكله كان Ya ce sai dai idan hakan ta faru gare shi saboda tsananin san Allah yana tsananin san Allah aka zo aka tun hata a wannan hanyar yana son ya yi zikiri a bashi Allah aka aka ba shi wannan mawakacin zikirin min gairi an yi fito da an sababin ba ta hanyar ya bi wata haramtacciyar hanya ba wato je ya sha giya misali don ya fadda hankalinsa ba ta haka ya samu wannan ba neman alkhairi ne ya jefa shi cikin wannan hanyar zalabi ya kana ma'zura ibn tabi'a ce to wannan yana da ana masa uzuri fi zawali aqlihi wajen gushewar hankalinsa fala ya kuma mu'akadan da ba ya zuru minhu irin surutai da sumbatu da zai kai yi ba za a kama shi da wannan ba fi hadhihi al a cikin wannan yanayin allati zala fiha aqluhu bi sababin ghayr mahdud wanda hankalinsa ya gushe ba ta hanyar yayi amfani da wani haramtaccen abu ba wannan ba za ka zarge shi ba duk da cewa kuma za ka yarda abin da yake kai ba kaka kai ya zama wani kuma a ji ana kama shi ana tabarriki da shi kawai da a kira shi a ce yi mana addu'a ya yi ta wasu wasu abin nan gwalangwalan su wannan duk ba za ka yarda shi ba sannan kuma za ka tora masa zargi ba saboda irin neman ya san ya samu gaskiya ko kusantar Allah aka jefa shi cikin irin wannan hukunci za ka irin su da yawa an haukata sun zama haukata kibira suna kwana a cikin kwata suna kwana a cikin bola suna tsuntar tsuntar a bola suna ci sun yi kuku kuku ba wanka amma kuma sai ka ga ana ana ana zuwa ana ta yi mana addu'a wai auliya billahi ayi mana addu'a shi wanda ya jefa su cikin wannan tsatsan shi ne ya jefa kansa ba suna hukata irin auliya billahi ayi mana addu'a muna da su yawa suka ga so kurmi duk da na ga yanzu sauki saboda an daina yadda da da ake yadda ɗin ba ta mahaukata a ke area suna da yawa kuma da sun shiga da su da to tsohon carbi ka san hanyar da ta jefa su zuwa da hau tsohon carbi za ka ko ya rafi ko ya riki kuma za ka jera ta ambatan Allah Allah Allah Allah Allah a sayo abinci a bashi wani lokaci ya ci wani lokaci ya kici to sai a ce zubi ne ai shi wannan zubi ne أمت زيجيز يد سأل على لما تبرد في جيش الكمان فقلت يعني كما تبرد هو جنزور المرد فقبل تيمي أشياء وقال لما أتحوك تدرس شو كان قبلنا لازم يأمز أذري فلا يكون مؤاخذا بما يصدر منه من الكلام في هذه الحال التي زال فيها أمله لسبب غير محمود كما قيل في أقلاء المجانين kamar yadda ake faɗa dangane da masu hankalin mahaukata akwai mahaukata amma kuma za ka gansu kamar masu hankali kamar yadda a cikin masu hankali kuma akwai mahaukata mai hankali ne amma kuma gaskiya mahaukaci ne innahum qawmun a'tahum Allahu uqulan wa ahwala mutane ne da Allah ya ba su hankula ya ba su wasu halin duka fasalaba uqulahum wa a ahwalahum sai ya zare hankulan sai ya bar halin dukan da suke ciki irin wannan Allah Allah Allah din wa asqata ma farada bima talaba sai ya tare tarayar mutu da abin da ya fallanta musu saboda hankalin da ya fara kwalce musu malike to waɗannan su ne ake santarwa ba za a zargi su ko ba za a yabe su ba ba za ka zargi abin da suke faɗa kama su da wanda ba saboda sun fita daga cikin yanayi na takali fana kuma za ka yaba abin da suke yi ba kake haka ya kamata sun kai wani mataki na wani taka wannan ma kun ba daidai ba هيك واما اذا كان السبب الذي زال الذي به زال العقل محظورا لم يكن السكران سكران معذورا amma wanda zai bi hanyar da ba daidai ba hankalin sai gushe ko ya zama ya shiga cikin maye to wanda ba zai zama ya uzuri ba ko wanda zai rika yin mayan karya akwai shi wannan abin nan sana'in ko usuli lokacin da aka fara gane cewa abin da ƙarya ne ba ba kuma dai saboda al'ada ana yi in an shiga masallaci ko ɗaki ana zikirin ka san wani sai kawai ya yi ihu sai ya faɗi sai a ya yi jazaba ya yi jazaba ai ta masa fifita ana gashi ya ya ya raba wuta abin da ake nema shi ya samu kawai ana cikin ya yi wani iyu zai ba shi a yi ta mazan fita a ɗauke shi a fita da shi a je a ji shi sau da matasa suka gane cewa abin fa akwai ƙarya da an da kayi wannan zama kayi ihu ka haɗi yara sun makalo abin allura kawai zai tsira masu kai wallahi na ganta ba na ganta ina ganin da ina ganin wallahi kaga ashe ƙarya yake dole an ɗaga shi soki wajen fanka da shi fanka fanka fanka to wanda ya jige ya sure a zai san wani fanka fanka yara yan birni da suka gane sai su shiga aitai aitai da wani ya yi eh, ya bani sai da rika tsira masa allura yaran da suke a gaba sun gane sun zama ahlus sunna sai da ta baka labari ta ta su sun fahimci cewa abin da akwai akwai da fara da fara ba ma ba a sunna da inda za su kuma ayi ayi sunna sosai to ba za su dauko da ya wani abokin su ya irin wani tsira masa allura ce na ganka ba na ganka ba وإن كان لا يحكم بكفره في أسح القولين فما لا يقع طلاقه في أسح القولين inda mutum zai sha giya ya bugu irin tsayin wasu maganganu na kafirci a ka'idar musulunci ba a cewa ya kafirta don ya fita daga yanayin taklifi hankalin da ba a kama shi da wanda ya zai cikin magana mafi inganci cikin maganganun malamai guda biyu kamar yadda sakin sa baya aukuwa kuma da ya sha giya ya bugu ya zo ta ya saki matarsa sakin sa baya aukuwa a gurin da dama daga cikin malamai akwai maganar malaman da suke cewa a tabbatar da sakin sai ya zama masa hukuma dai ya zama hukuma saboda shi ya je ya sha giyar da aka hana shi saboda in yayi saki sakin sa yayi wasu malamai suka ce a'a ba za mu tabbatar masa da wannan sakin ba idan hukuma ce ai akwai hukuma da Allah ya ajiye ga wanda ya sha giya ba ta yi a tabbatar masa da sakin kira masa hukuma da Allah ya ajiye shi ne haji akwai hajjin wanda ya sha giya sai yi masa wannan sannan kuma hukuma da za ta yi ta shafi wani ba za ta tsaya a kan shi wata ga ai ba ita shari'a ta zo da ita ba ta saba masa na shari'a yana da matarsa da ƴaƴansa sun daɗe sun yi hayayyafa saboda ya sha biya saboda shi da alaƙa ta matar aurenta ga ana kuma kai fuska ya tafi ya tafi ya tafi ba. wannan dai ta sa malamai suke ganin abin da yake kama da da shari'a shine kan a tabbatar da na sakra kamar yadda sallar ta bai ba to haka nan sauran tasarrufa ɗinsa su ma ba batula sallar ta batula la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun to idan ya zan in ya yi sallah da cikin faye fa salatuhu batila ai ibadatuhu batila fa sa'iru tasarrufatihi batila abinda ba za a kyale shi ba in yayi cikin baye shi ne aljinaya da zai yi wa wani ta'addanci ko ya yi taka ko ya wani abu cikin baye wannan ba za a wannan ana masa hukunci akan wani saboda yanzu a cikin nan yara sai ga wani saboda ka kasancewar ya sha giya ba za ta halatta masa kuma hakkin wani ba shi yasa ba wanda zai ce ya sha giya saboda ka in ya yi sata abin da ya ci halal ya ci saboda ya ke aiki a cikin baye bai abu na wannan hakkin wani ne ka yi wajen haram ba zai tare ba amma abin da ya shafe ka kai wannan ba za a kama ka da wannan ba tunda kai ya shafa illa iya kare hukumar kuma da aka ajiye da laifin da aka ajiye ma wanda ya wannan laifin kuma yana da aka mutum da ibn taymiya ya ce wa in kana nisa'u fil hukmi mashhuran an san akwai wato jayayya tsakankanin malamai dangane da wannan hukunci akwai masu tabbatarwa akwai masu korewa to amma shi da ibn taymiya yana karkata zuwa ga masu cewa sakin baya hukuwa ko ce wa kan tasassan kalamu fi haza. وفي من يسلم له حاله ومن لا يسلم في قاعدة ذلك من يبقى هذا التكتيك أكون ولا أبن يشاهد فلا مستكران وتسكن wanda yake cikin bayi sannan mun yi bayani akan wanda ake sallama masa halin da ya tsinci kansa har ya rika yin wasu maganganu ko sumbatu wanda suka saba wa shari'a da wanda ba a sallama masa yace yayi bayani a wannan wanda kuma alfatawa na talatin da uku abin da kai abin da alfatawa juz'i na goma shafi na ɗari uku da saba'in da takwas za ka ga tambayar da aka yi masa akan wannan abin da ya shafi a fana'ikin ko jarraba din ko wannan istilafin inda ya bayanin waɗanda suke faɗawa da kuma waɗanda suke faɗawa saboda an nuna musu wannan san Allah ne zikiri ne da kuma waɗanda suke yin abin da ta tasannu'i wato ƙarya suke yi ba wani ma'aikata ba wani jazaba suna cikin hankalinsu da hayyacinsu su da ya ji kayan mara taɓa masa aljihu sai tafi ce to kaga wannan duk shakiyancin da ya a lokacin sai an kama su da wannan ne to da za mu dakata a nan insha Allah sati na gaba za mu ci gaba wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Thank you. assalamu alaikum ina neman hukuncin karatun alkur'ani daga kwance ko fishin gide ya halatta mutum ya karanta alkur'ani a tsaye ko a zaune ko a kwance ko a fishin gide wannan duk ya halatta don halin da kake ka ambaci Allah a cikin wannan yanayi ya halatta allazina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار القرآن هنا cikin ذكر الله بل أفضل ذكر الله karanta alkur'ani shine mafificin zikiri da bawa zai dukkan wani nau'i na zikiri to akwai shi a cikin alkur'ani mafificin zikiri la ilaha illallah to akwai ta cikin alkur'ani za ka karatun alkur'ani zai yiwu kana tsaye kamar yadda muke yi muna cikin sallah kaga tsaye muke yi shi zai yiwu kana zaune zai yi kana kishin gide kafin bacci ya ɗauki ka karanta alkur'ani wannan duk babu komai sunayen Allah sun tsaya inda tara ko sun fi haka sannan wani hadisi ya ce idan mutum ya haddace su zai shiga aljanna mai ingancin hadisin hadisin wato zan fara da gabar karshe ta tambayar hadisin ya inganta inna lillahi tis'atan wa tis'ina man man ahsaha dakhala aljanna ubangiji yana da wasu sunaye yana da wasu sunaye 99 wanda duk ya kididdige su ya kiyaye su to zai shiga aljanna hadisin bai ce sunayen Allah 99 bane cewa inna lillahi tis'atan wa tis'ina Allah yana da wasu sunaye 99 kamar ka ce ina da wasu kuɗaɗe da zan yi sadaka da su ba shi yake nuna kuɗinka kenan ba a duniya ka ina da naira dubu goma zan yi sadaka da ita wanda ya nuna ka ware wata naira dubu goma za ka yi sadaka da ita ba wanda zai ji wannan ya fahimci cewa kudin ka ke nan a duniya dubu goma a'a to haka nan ubangiji ya ajiye wasu sunaye casa'in da tara man ahsaha wannan sunayen yadda al'amarinsu yake wanda duk ya kiyaye su ba wai hadda cewa ba al ka san su ka san su kuma ka aiwatar da ma'anoninsu a cikin rayuwarka shine ma'anar da malamai suka faɗa na isa ba kawai ka haddace su ba ka rika maimaita su a'a ka san me suka kunsa sannan abin da suka kunsa na karantarwa ka ji Allah mai ji ne to ka kiyaye maganganun da zaka faɗa kada ka faɗi maganar da Allah zai ji ta yi fushi da kai ka Allah mai gani ne ka kiyaye ayyukan da zaka yi kada ka yi aikin da Allah zai gani ya fushi da kai waɗannan duk sunaye ne da ka san su sannan kuma kake sanya su a cikin rayuwarka suna maka tasiri Shi ne ma'anar ihsa'i din kuma duk wanda zai dauki waɗannan sunaye na ubangiji ya aiki da su tabbas ya kama tafarkin aljanna wanda zai ɗauki as-sami'u al-basiru al-alim ya zama na suna masa jagoranci a rayuwarsa don abin da zai iya tuna wata sifa ta Allah ya tuna cewa ubangiji shadidul azab ya kaura cewa abubuwan da za ja masa azaba ya tuna cewa ghafiruz zambi idan yayi laifi nan da nan ya gaggauta tuba ya tuna cewa ubangiji sami'un ne mai ji ne ya kawai cewa maganganu marasa kyau basirin ne mai gani ne kawai cewa ayyuka marasa kyau kaga duk waɗannan sunaye idan mutum ya sanya su a zuciyarsa babu shakka za su yi tasiri sannan kuma za su yi masa jagoranci zuwa ga aiki ɗan aljanna shine ma'anar hadisin ba hadda cewa ba sannan cewa Allah surayensa tasa'in da tara ne rak wannan babu hujja akan wannan hadisin bai nuna haka ba kamar yadda muka ci cewa inna lillahi ba cewa inna asma Allah tis'un wa tis'una ba akwai bambanci tsakanin ce inna asma Allah tis'un wa tis'una man ahsa da kala janna da kuma inna lillahi tis'an wa tis'ina tis'atan wa tis'ina asma kaga wannan daban jumlar gan dole da yake jin larabci ya san akwai akwai bambanci a cikin jumlolin guda biyu saboda Allah yana da wasu sunaye waɗanda sha'aninsu wanda ya kiyaye su zai shiga aljanna hadisin tirmidhi da ya zo da bayanin wasu sunaye guda casa'in da tara waɗanda a wasu lokuta ake buga su a takarda babba ana sayarwa mutane da rububin saya suna da cewa wani hadisi bai inganta ba kusan sifakin malamai ne akan sa. saboda a cikin waɗannan sunaye da hadisin ya kawo hadisi yana cikin sunan tirmidhi wasu akwai su a cikin hadisai ingantattu ko ba a cikin ayoyin alqur'ani wasu kuma ba su zo ba sai a cikin wannan hadisin to kaga ba za a tabbatar da Allah suna da bai zo ba sai a cikin hadisin da bai inganta ba shi yana za ga malamai sun yi kokarin su bi ayoyi da suka zo da sunayen Allah da sifofin su tara su da hadisai sahihai da suka zo domin su samo 99 din za a ga ibn Isaibin ya yi wannan a cikin littafin sa al-qawaidul muslah ce suna kaza aya ta zo da shi suna kaza aya ta zo da shi suna kaza akwai hadisi sahihi suna kaza akwai hadisi sahihi haka har ya kai zuwa 99 din ba gaban da shi kuma akwai malamai kamar Sheikh Alawi Saqaf shi ma yayi littafi guda inda ya tara sunayen Allah kamar yadda suka zo a cikin sahihan hadisai wanda za ga wasu ma mutane ba su san su ba yanzu ba kowa da ya san a cikin sunayen Allah akwai as-sittir as-sittir kaga ya a cikin sahihin hadisi a cikin sunan Abi Dawud amma ba na jin za ka samu as-sattar sai a cikin wannan hadisin da sahihi da kaga an san abdul sattar amma ba a san abdul sittir ba wanda kuma abdul sittir shine daidai ba abdul sattar ba wannan yace menene ingancin waɗannan littattafai kashful umma an jami'il umma awjadul masalik ila muwatta malik kanzul ummal fi sunan al-aqwal wal ahad kashful umma an jami'il umma wannan littafi ne tsoho da ya dade ana yana yawo a cikin kasashen Hausa amma yana da kwashe-kwashe da yawa wannan bai kamata a sashi a matsogara ba aujizul misali idan wasu malik wannan shagin motsa ne haka akwai da malikiya ne a ciki wanda za ka karanta ka karu da shi ka amfani da shi kanzul ummal fi sunan aqwal wal af'al na wanda indiya ne da ya kokarin ya hada littattafai guda biyu na suyuri jami'ul sagir da aljami'ul kabir suyuri yana da aljami'ul sagir wanda shi aka fi sani sai kuma aljami'ul kabir wanda shi suyuri ya yi kokarin ya tara dukkan sunnoni ko hadisai waɗanda suka zo kauliya ne ko fi'iliya ya tara su a littafi ɗaya ya yi wannan yunkurin inda ya rubuta aljami'ul sarir da aljami'ul kabir to shi wannan mustaqil hindi shi ya zo ya ɗauki waɗannan littafan guda biyu sai ya masu guri guda sai ya sa masa kanzul ummal fi sunan al-aqwal wal af'al a cikin akwai hadisai sahihai akwai da ifai akwai na kari akwai bargurbi akwai malam bukhari da muslim a ciki tunda kokari shi shiga tara duk wani abin da aka ci gida manzo sallallahu alaihi wasallam sahihi ne ba sahihi bane ya inganta ba inganta ba shi dai kokari dai ce wannan an zo an faɗe da an ji gida annabi alaihi tafi kaza ya yi kokari a sahihi a cikin dalil sahihi ya dan bambance amma duk da haka da ya faɗa a da shi wajen hidima ga hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam in ka ji hadisi kana so ka gano wannan littafi zaka same shi idan ka koma kan zulumman wanda asalin sa littafin suyudi ne sai ce maka wannan hadisi da nuna maka cewa akwai shi a cikin tarihu bagdad na katibul bagdadi ko ko yana cikin musnad al-firdaus ko kajaus al-akhbar da dailami to ka maka wasu littafai can wanda watakila in ba dan ka koma ba ma kai gano can za a tsinci hadisin ba to kuma duk sanda aka yi can da kai za ka fahimci cewa abin ya yi nisa da yawa wata shawara za ka ba da ɗalibin da ya yi digiri a sashen larabci kuma yake so ya karanci ilimin hadisi da kuma ilmomin da ya kamata ɗalibin hadisi ya karanta shawarar da zan bashi sai ya dawo from the beginning da daga farko kuma a fara bashi ilimin hadisin daga matakin farko yadda kowa da kowa da zai koyi ilimin yake zuwa a koya masa sai je samu malami da ya san abin ko makarantar da ake koyar abin da je a fara da shi daga aji daya kai ya ce yanzu yana da digiri za ka shi daga sama za a faro shi bai zai zai zauna cikin aji bai ba a'a shi yanzu ɗan aji bai ne tunda ai digiri a larabci larabci daban ilimin hadisi kuma daban saboda haka sai ya fara daga farko a fara yi masa kananan littattafai na ilimin hadisi a haka a haka ya yi haƙuri ya jure har hakan sai cimma ruwa daga waɗannan su ne tambayoyin da suka zo hannu Allah maɗaukacin sarki ya ba mu dacewa ya ba mu gamdakatar waɗanda suke fatan addu'a gare mu mu musulmi mu sa su a cikin niyyar mu a cikin addu'a mu Allah madaukakin sarki ya biya musu dukkan bukatun su na alkhairi waɗanda suke cikin matsaloli kuma Allah madaukakin sarki ya yaye musu Allah madaukakin sarki ya yaye musu tallafa musu ya agaza musu waɗanda ba su da lafiya Allah madaukakin sarki ya ba su lafiya waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah madaukakin sarki ya gafarta musu ya yafe musu akwai dan uwa da aka ce yana zuwa nan karatu ko da yaushe barawo ya jira gidansa ya dafa masa wuka ya rasu masa addu'a Allah ya gafarta masa Allah ya zai masa shi kuma wannan barawa Allah mai da aniyarsa a kanta Allah ya bi masa haƙƙinsa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi